واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا mun kwana a ƙarshen aya ta 21 bayanai da annabi suleiman alaihi salatu wasalam ya yi game da rashin alhuda-huda a bakin aiki annabi suleiman ya ce la'u'addinnahu azaban shadidan aw aula aw la'atiyanni bi sultanin mubin yace wallahi zan azabtar da alhuda-huda azaba mai tsanani haula an hannahu ko kuma na yanka alhuda huda kowa ya huta aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo mini da hujja mai karfi akan rashin zaman zamansa a bakin aiki mun yi farkon bayani a da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana cewa duk lokacin da mutum yayi wani abun da ake tuhumarsa to dole a bashi dama ya tsare kansa daga wannan tuhuma da ake mishi idan ya kawo dalilai masu ƙarfi wadda suka gamsar to sai a karbi uzurinsa idan kuma bai kawo dalilai ba to nan kuma sai a hukunta shi gwargwadon laifinsa amma dai musulunci ya yi umarni da a rangwanta ma kowa har sai an ji numfasawansa a kan abin da ake zarginsa ko ake tuhumansa da shi ‘yan uwa mun ji ko mu yi ƙoƙari mu kiyaye irin waɗannan ƙa'idodi na addini mu daina amfani da jita-jita ko maganganun da muke ji a gefe kan yan uwanmu mu jefe su da waɗansu maganganu ko kuma mu hukunta su da wani hukunci wanda ba na adalci ba Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu to yanzu annabi Suleiman ya zauna yana jiran alhuda huda ya dawo تسيقى نقول هدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تقفهم وأوتيت من كل شيء ولها ولها عرش عظيم فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال

shiga alhuda ya dawo mun fahimta ko annabi suleiman ya bincika babu alhuda-huda ya yi waɗannan maganganu da ya yi wadda zai hukunta alhuda da su allah ya ce fa masaka gaira za'i alhuda bai ma ɗauki dogon lokaci ba a wannan fakuwa da ya yi a bakin aiki shiga alhuda-huda alhuda hudu yana isowa gaban annabi suleiman malaman tafsiri suka ce daga can sai ya sake fuka-fukansa sai ya fire sai ya zo ya faɗi a gaban annabi suleiman fakala sai ya ce ma annabi suleiman mahabtu bi malam lam tuhiti bihi ai ittala'atu ala ma lam taqali alayhi yace mishi yau na gano wani abin da baka gano ba yau na samu wani labari da baka san da labarin ba fahattu bima lam tuhis bihi yau na tsinkayo wani abun da kai baka da tsinkayi a kansa waje ituka min saba'in binaba'in yaqin na zo maka ne daga saba'i da wani labari na yaqini na gaskiya kun ga dai aiko da ayin kashi an ji wannan labarin alhuda wanda ya ce ahattu bi malam tuhit bihi na tsinkayo na hango na leko wani abun da baka leko ba waje tuka min saba'in dina na bakin yakin na zo ne yanzu haka daga saba'i da wani labari na yakini wadda babu ƙarya a cikinsa to sai ce إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ أيوة، السماوات الأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلمون الله لا Alhuda kuke ce, Inni wajattun ra'atan tamlikuhum wannan abin yana ƙara dewa. Inni wajattun ra'atan tamlikuhum ya ce, Na je na samu wata mata, ita ce take mulkan mutanen saba'i wa utiyat min kulli shay'in sannan wannan matan ita ma an ba ta komai da komai abin da mulki ke bukata wannan matan tana da wannan abin annabi suleiman shi ma a speech sa ba ba wa utina min kulli shay'in an ba mu duk abin da mulki ke bukata to alhuda wanda sai ce mishi inni wajadtu mar'atan tamlikuhum na samu wata mata ce take mulkan mutanen saba'i wa utiyat min kulli shay'in sannan wannan matar ita ma an ba ta komai da komai da mulki ke bukata walaha arshul azim da ita wannan matan jama'a tana da wani gadon mulki mai girma wani gadon mulki babba kun fahimta ba ku ji ana cewa balki ne gadon zinare ba wannan gadon ne kenan ka je ka karanta raddul azhar fi ana qur'an na shehun musulunci shek abubakar mahmud gumi yace gadon tsayin gadon zira'i 80 fa'in gadon zira'i 40 cikin gadon daga kasa zira'i 30 gadon kuma na da kofofi wannan kofan wajen cin abinci ne a wajen wannan kofar wajen mitin ne kuma kan gado ne yanzu ne kake ji ake cewa wai wani wai bayan gidansa da tv inda balkisu za ta dawo ta zo ta kewaye gidajen gwamnonin nan za ta ce kuma haka gwamnoni suka dawo kauyawa inni wajattun Ya ce na samu wata mata tamlikuhum ita take mulkan su wa utiyat min kulli shay'in wannan matan an ba ta komi da komi da mulki ke bukata wala arshin azim wannan matan tana ma da wani gadon mulki mai girma wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na je kuma na same ta da ita da mutanenta baki daya yasjuduna lishamsi min dunillahi ay ya'buduna shamsa min dunillahi suna bauta ma rana ne ba Allah ba wasayyana lahum shaitanu a a'malahum shaytan ya kayatar musu da wannan mugun aikin su layi hum la yahtadun saboda haka sai ya zam fasaddakum an sabil sai ya kanje su daga tafarkin Allah ya fatar da su wannan bautar ranan sai ya kayatar musu da shine abin da za su rike su tsira fasaddakum an sabil shaytan ya canje su daga tafarkin Allah ma'ana sun bar doron tafarkin da za su tsira fahum la yahtadun saboda haka ba su shiriwa ma'ana ba su kan doron shiriya suna kan tsakani Allah ya su yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'ati samawati wal ardi shay'an ya kange su daga sujuda ma Allah daga bauta ma Allah alladhi yukhrijul khab'ati samawati wal ardi ya ce bayyanar da boyayyen abu a cikin samai da cikin ƙasa kasan shi Allah innahu ya'lamu sirra wa wala habbati fi al ardi idan kaje ka siyo gero kana tafiya sai ya sai an kiyaye ana malan ya bayan shi kana guda Allah ya san inda geron kai fadi ji Allah ya san inda ji masa barka da tahuje ta zubi Allah ya san inda ji kwanye ne ba Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khab'ata as-samawati wal ardi shay'an ya kange su daga sujudin Allah ma'ana bauta ma Allah wanda ke bayyanar da boyayyen abu a cikin sammai ne ko a kasai wa alamu ma tusuna wa ma tu'linun sannan Allah ya san abin da suke boyewa kuma Allah ya san abin da suke bayyanarwa Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya ba abin bauta da gaskiya sai Allah huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi ne girma kun ji jawabin alhuda huda to annabi Suleiman ke ce Ala, annabi Suleiman ya ce, sannan zur za mu ɗan tsaya mu bincika labarin da ka zo da shi nan. asadata am kunta min alkazibin gaskiya ka zo da shi ko kuma ka zo da jawabai ne don ka kare kanka daga hukunci jama'a kuna ji labari ya zo da shi annabi suleiman ya ce nan zo za mu bincika a sadakata abin da gaskiya ne cewa mutanen sara'i mata ce take mulkarsu sannan rana suke kautawa ba Allah ba walaha arshin azim kuma tana da wannan gadon mulkin da ya yaka shi a sadarta shin gaskiya ne an kunta min alkadirin ko kuma abin da kake nan shari'a ne jama'a muna ji to haka tsarin mai mulki kar ka yadda kana mulkan jama'a wani ya dinga zuwa maka da labari akan mutane ba ka bincikawa ka dinga daukan mataki jama'a mun fahimta ka san waɗansu aikin su sana'ar su a gwamnati shine kai gulman jama'a a cikin gari ranka ke daɗe ai wane ma ba su yi ka ba ai wane ma suna yakan ka ne idan aka ce wane na yakan ka ne laɓoyi ko wane bai yi ka ba aka ce malam me yasa ba ka yi ni ba dalili akwai dalili ko babu akwai idan na kawo dalili sai abin in ban kawo dalili ba to sai abin hukunci to amma ba wai don ban yi ku ba kawai sai a hukunta ni wannan ba adalci ne. saboda haka annabi suleiman sai ya ce mishi tsanan zu za mu bincika wannan labari jama'a suna ji za mu bincika wannan labari a sadakata abin da ka zo da shi gaskiya ne an kunta min alkazirin ko kuma ƙarya kai sai allah ya ce Ina haɗe kitabi haɗa ba ƙarfi biyan yin sun na tawalla a ilmun ɗan tuhu na da rayuwa ne. Ina haɗe kitabi haɗa, annabi Suleiman sai ya ɗauki alƙalaminsa sai ya rubuta laita. Me ya rubuta letan sai ya kama alfure-fure sai ce mishi izhab da kitabi hada da wannan lekatawa ka wuce ka tafi da ita zuwa gare su ma'ana ka ɗauki wannan saƙon ka kai zuwa garin saba'i ka je ka ka jefa wa balkis haddi kitabi hada ga littafi na wannan ma'ana ga sako na ga leta ka wannan rubutacciya ka tafi da ita zuwa ga sarki alƙi ilaihim idan ka ce ka jefa musu letar idan ka ga lallai ka jefa a inda suka kanta sun mata walla anhum sai ka koma gefe ka kallabe fanzur ma za ka ji idan sun karanta letan wani martani da su yi sake zuwa mun da labari jama'a kana ji ga leta ta ka rike ta a bakinka ka fire da letar ka tafi cikin garin saba'i idan ka je ka jefa letar wa balkis da jama'ata idan ka jefa letar ka tabbatar sun ga letar sun mata walla alhum sai ka ɗan juya baya gare su ma'ana ka nemi wani waje ka ɗan fake fanzur ma za ya ji un ka ji sun ɗauki letar mai dasu ce kun ji faɗin annabi suleiman annabi a guda guda sai ya ɗauki leta a bakinsa sai ya fire sai cikin garin sabai abdullahi ɗan abbasa ce lokacin da ya isa garin sabai ya same su ne sun yi su sujuda marana a daidai judar sai ya jefa letar a gaban Balkis waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka ce har ofishin Balkis ya kurɗa ya shiga ta wundu sai ya je ya jefa mata letan akan teburinta to sai ga barci ta shigo ofis ko kuma da suka tashi daga sujudan sai ta gale ta, lokacin da ta leta ta bude ta karanta ta ga abin da ke cikin leta sai ta ce إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تحلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا قالت يا أيها الله أفتوني في أمري ما كنت lokacin da Bartis ta ɗauki wannan leta a kan teburinta da ta karanta abin da ke cikin letan maza maza ce tattaro mata dukkan manyan jami'an gwamnatinta jami'an tsaro su masu zo gwamnoni su masu zo ministoci su masu zo dukkan manyan da ake tafiya da su a gwamnatin sai ta ce a gayyato su sai suka zo fadar shugaban kasa qalat ta ce musu ya ayyuhal almala'u ya ku manyan mutanen gwamnati na inni ulkiya ilayya kitabun karim lalle ni an jefo mini wata takarda mai karanci an jefo min wata takarda da take dauke da babban sako innahu min sulaiman wannan leta an kawo mun ita ne daga Sulaiman bi ma'ana an kawo wannan wasikar ne saƙo ne daga Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim abin da ke kan takardar shine da sunan Allah mai rahama mai jin kai dama da haka ake fara lita bismillahir rahmanir rahim ake rubuta rubutawa Allah ta'alu alayya annabi Suleiman iya abin da ya rubuta a letan Allah ta'alu alayya kar ku mini tsaurin tayi wa atuni muslimin ku zo mini kuna masu sallamawa kuna masu miƙa wuya kuna masu a'a ma Allah an ji abin da ya rubuta ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutanen gwamnati na inni ulkiya ilayya kitabun karim lallai an jefo mini wata takarda mai karanci innahu min sulaiman sako ne daga sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda ke kan takardan bismillahir rahmanir rahim me ke takardan Allah ta'alu alayya kar ku mini tsaurin kai wa atuni muslimin ku zo mini kawai kuna masu miƙa wuya ma Allah ku zo ku yi tauhidi ana ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutanen gwamnati na aftuni fi amri mini fatawa akan wannan al'amari da ya taso mini ma kuntu kafatan amran hatta tashadun ba zan yanke wani al'amari ba ma'ana ba zan zartar da wani hukunci ba hatta tashadun har sai da yawunku ma'ana ku ban shawara ga abin da Sulaiman ya rubuto mu je mu musulunta mu zama musulmai kawai abin da ya ce asuni fi amri ku mini fatawa ma'ana ku ban shawara akan wannan al'amari da ya taso gini ma kuntu kafi'atan amran hatta ta shadun ni ba mai yanke hukunci ne akan abin da ya nema ba har sai haji shawaran ku jama'a kun ji abin da ta ce musu bari ku ji manyan jami'an tsaron kasanta abin da suka ce mata قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون sai suka ce mata na hannu ulu kowatin yanke daɗe sai mu ma'abuta ƙarfi ne ma'ana mun samu trenin na yaƙi yadda ya kamata wa ulu ba'asin shadidin sannan mun iya yaƙi na fitila walamur iliki al'amarin ki na gare ki mu ba ruwan mu fanzuri ma za ka amurin ke dai ki duba me kawai da ki umarni in kin ce mu je mu zo miki da Sulaimanu mu je mu zo miki da shi idan kin ce a je a zo da kan Sulaimanu a je a zo miki da shi amma mu babu ruwan mu ke ce shugaban mu ke ce jagoran mu jama'a kuna bi nahnu ulu quwwatin suka ce muna da karfi da za mu iya kowane irin yaki wa ulu ba'sin shadidin sannan mun iya yaki mu ma'abuta yaki ne na tashi hankali ba yakin da ba mu iya fuskanta ba wal amru ilayki suka ce ba ruwan mu al'amarin ki na gare ki fanzuri ma za ta amurin sai yake duba menene shawaranki menene umarninki kawai ke ba mu umarni ki ga aiki da cikawa kun san a jami'an tsaro ai akwai ikirar nan eh an san abin ba haka yake ba sai a je a ce mai labai babu komai kuma da komai haka ne ko ba ka ba haka ne fanzuri ma za ta amurin ke dai dubi mai zaki ba da umarni a kai halat sai ta ce musu innal muluka idza dakalu karyatan fasaduha ta ce musu irin waɗannan masu mulki idan suka shigo alƙarya sukan yi rugurugu ne da alƙaryar وجعلوا عزة أهلها أذلة sukan mai da masu izzar alkariyar sukan mai da masu mulkin alkariyar su ne makasancin alkariyar sukan mai da gwamnoni da ministoci cikin kurkuku ko kuma a karkashe su Allah da kansa da kanshi sai ce wa kazali kai tsalon barci gaskiya ne haka masu mulki suke ba sun ce mata a yi ba to ai saboda ba samo labarin annabi Suleiman ta ji bane kun fahimta ko ina sun ga tawagan su Ibritu zasu ayyaki ne eh, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha masu mulki idan suka shigo alqarya suka rugurguza alqaryar ne a wa ja'alu izzat a adilla sannan suka mai da masu izzat alqaryar manyan mutanen alqaryar su zama da su sune kantattun alqaryar Allah yake wa kadhalika yasalun sannan ko irin waɗannan masu mulkin suke yi kun ji ko sai ta ce to ba fada da ai ba wa inni mursilatun ilayhim bi hadiya ta ce kar mu yi fada da Suleiman wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin kace ku bari zan aika musu kyautan kuɗi fal haziratun sai na tsaya na jira bima yarji'ul mursalun ɗan aikan da ke za su dawo an karɓi kyautan ko ba a karɓa ba balki su shi abin da zan gwada kenan duk wannan kyautan mukamai da sauransu da ake barci su ta koya musu jama'a mun fahimta balki su ta koya musu a kira ka baka mota a kira ka a miliyan biyar a kira ka a <laughs> eh, sirri a ciki sirri akwai ta ce kar a yi fada wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin tace zan aika da kyautan kuɗi fa naziratun bima yarji'ul mursalun sai na tsaya na yi jira daga yan aikan da wani sako da su dawo an karbi kuɗi na ko ba a karbi kuɗi na ba tace abin da zan yi kenan jama'a kun ji mai addini kyaututtuka suna da haɗari a kansa jama'a kuna ji mai addini kyaututtuka suna da haɗari a kanta ya halatta ya halatta a ɗauki kyauta a bashi ko da gwamnati ne amma shi mai addini sai ya kalli fiskar kyauta zama mun fahimta idan kyauta ce da aka bashi don ana so ya daina kuɗin wani abu to cin hanci ne idan kyauta ce da aka bashi don ya faɗi wani abu mutum hanci ne idan kyauta ce da aka bashi don ya goyi bayan karya to cin hanci ne waɗannan duka uku bai halatta ya karɓa ba ba kai ɗalibin ilimi ne gwamnati ta taimake ka domin ka je ka ci gaba da karatunka wannan babu laifi a cikin ka kuma yanzu amma idan kyauta ce sai ka fahimci kyautar akwai wani take-take a cikinta kar ka karɓa in jawuwa kin kamuwa in ba a ja ba ba a kama ka bane in an kama ka ba a daka za a daka ko ba a daka ba wallahi tallahi za a daka in dai an rike ka za a daka jama'a mun fahimta ustazai masu ilimin masu ne masu neman ilimin addini wajibi ne ku tashi ku nemi sana'a da na ku rayu da shi yan duniya suna amfani da talaucin masu addini suna gurɓata su haka ne ko ba ka bane haka ne ka tashi ka nemi abin da za ka kare mutuncinka ka tashi ka nemi abin da za ka yi rayuwa a kan kafanka sai ka yadda ka zama malan zalla kun san malan zalla ne shi karatu ya iya mai da sana'a to malan zalla ke kar ka yadda ka yi kokari dukkan annabawan Allah dukkan manzannin Allah

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله يسلمك wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah ya ce mu taba wani manzo daga cikin manzannin da suka gabace ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa innahum la ya'kuluna ta'ama fa sai dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq Allah ya suna tafiya kasuwa neman kuɗi kun ji ko ustazai wa ma'arsalna arsalna qablaka minal mursalin Allah yace mu taba aiko wani manzo daga cikin manzannin Allah ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama fa ce dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswa wannan suna tafiya kasuwa neman kuɗi jama'a kun ji ka tashi ka nemi annabi kare kanka ka tashi ka nemi abin da zaka kare mutuncinka ka kare addininka ka tsayu akan kafanka jama'a mun fahimta kar ka yadda don kana harkar almajiranci ka kashe zuciyarka kar ka yadda da wannan lalacewar mai addini idan duniya ta kwanta a ransa ya fi lalacewar ɗan duniya da duniya ta kwanta a ransa jama'a kun fahimta? Ƙin suratul Arab الله يقول labarin wani malami فانطلق منها فأصبح الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل إن تحمل عليه أو تخلقه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فأقصي القصص لعلهم يتفكرون الله يسير من الله صلى الله عليه وسلم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الله يسير كرنتام الأمركا لا برتام الأمركا لا بارم ونما لنن الله يسير دمك باش آيوهم كاك أي متمن الله يسير مالمين أي كذا مالمين Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya ce labarta musu labarin wannan musulmin nan da muka bashi ayoyin mu fansalaka minha Allah ya ce sai ya tubu a cikin ayoyin sai ya tubu a cikin karatun فأتبعه Allah ya ce الشيطان الله في شيء mishi. تمشي وكان من sai ga ما nan ya lalace. walau shi ina Allah ya ce idan da mun so la rafa'ana hu biha da mun daukace shi da wannan karatu da muka bashi in ji Allah domin na daga cikin abu mafi daraja da Allah ke daukaka mutum da shi shi ne ilimi yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. walau shi ina Allah ya ce in da mun so la rafa'ana hu biha da mun daukaci wannan malamin da ilimin da muka bashi walakin nahu aklad ila al-ardi Allah ya ce mala ila duniya wa rakar ila duniya Allah ya sai muka gano wannan malamin duniya ne damuwarsa duniya ne ta kwanta mishi a ransa wa taba hawahu sai ya zan son zuciya kawai ya sa a gabansa jama'a muna ji Allah ya ce da shi dan ya cin mishi me ya sauka mishi a gare shi ya ce son zuciya ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه أخلد إلى الأرض duniya مال إلى الدنيا وركن إلى Allah ya ce ya duniya ya koma ya al'amarin kawai rayuwar duniya wata ba hawa ku Allah ce fa masaluhu da masalil misalin wannan malamin Allah ce sai kamar misalin kare in tabil alaihi yalha Allah ya ce idan kai kauci a kansa ma'ana ka fafure sai ya gudu yana lallaki yana zara harki sauta turuku yalhas Allah ce idan ka je ka sami shi a inuwa shi can zama yana nishi yana zara ido Allah ya haka malamin in ya lalace ce dawa Ibrahim alaihi yalhas sauta turuku yalhas jama'a mun fahimta saboda ka wajibi ne dukkan mai addini dukkan mai addini Yayi yi kokari ya ne abin da zai dogara akan kafansa dukkan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuke jin nan da bai da sana'a haka ne ko sayyidina umar dan tsayyan eh duk suna da sana'a su al-imamu ahmad bin hanbal manya manyan yan kasuwa ne karka yadda mutane su nade ka suna cewa wani alagafarta alagafarta alagafarta talauci karka da wannan ka je ka nemi sana'a in mutum sai ala gafarta ka ba ɗari biyar amma karka da kai a dinga baka sannan ke ce yadul uliya khairun min yadis sufla kullum mai bayarwa shi yake cikin alkhairi akan me kaza karka yadda a ce kai sai dai a taimake ka ka rage kai maka ne abin da zaka rayu da shi jama'a muna fahimta kowa ya je nemi kasuwa da zai harka da zai wanda ya samu aiki zai kama Allah ya sa albarka a ciki mai kasuwanci Allah ya sa albarka a kasuwarsa wata rana sai ka sai kadai kana biyan kudin iyarin na rediyo da na titi ga jib da gefe haka ce kudi idan naka ne an hana ka ne har ma Allah ya hana ka Kudi in naka ne Allah ya ce قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون الله يتعلم من ذلك الله صلى الله عليه وسلم قل كشيء man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq Allah wai wa ya hana waye yace babu kyawu zinata Allah allati akhraja li ibadihi kayan ado da kwalliya wadda Allah ya samar ma bayinsa wa abinci mai daɗi Allah yace hana Allah ya ce ka ce musu hiya lillazina amanu fil hayatid dunya akwai wannan kayan da ma Allah ya bada shi ne wa mu'minai a nan duniya amma tunda waɗanda ba mu'minai ba ma sun zo sun hudu ana ci tare salisatan yawmal qiyama Allah ya ce kun hankalin ku in kun je lahira za ku ci kayan ku ko ku kayan ku abin da aka hana ka nemo ta hanyar haramu ka nemo ta hanyar haramu ka nemi abinci ta hanyar zalunci ka nemi abinci ta hanyar kin gaskiya da kin Allah wannan shine sabon Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce babu wani manzo ko annabi da na taba turo shi kafin ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face yana cin abinci kuma yana tafiya kasuwa neman kuɗi mun fahimta Allah ya samu gaci bartisatin wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ni dinnan mai aikawa ne zuwa gare su ma'ana zan aika musu da wata kyauta naziratun bima yarji'ul mursalun sai na tsaya na jira na ga wani sakamako ɗan aikan za su dawo da shi an karɓi kyauta na ko ba a karɓi kyauta na ba ta yi tarko ko ba ta yi tarko ba to bari ku ji annabi Suleiman da aka je da kyautar me yake mata فلما قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها ولنخرجنهم بها أذلة وهم صاغرون فلما جاء سليمان الله يقول لوكتين جاغورا توقر بلكيس يأسوا فادر النبي سليمان قال النبي سليمان sai ce mishi a ni bimali ni ne za ku mancin hancin kuɗi kun da annabi sulaiman ce wani kuɗin da za a baka kai malamin cin ne to yanzu annabi sulaiman na koya maka yadda in an kawo wannan cin hancin kai ma abin da za ka ci Allah ya ce falamma a Suleiman lokacin da jagoran tafiyar ya iso wajen Annabi Suleiman yana zuwa sai ya buɗe mishi dukiya ta gwalagwalai da balkisa aiku kada sai ya ce a tuliduna limalin ni ne za ku kawo mini kuɗi a matsayin cin hanci kama atani Allahu khairun mimma atakum Annabi Suleiman ya ce ai abin da Allah ya bani yafi abin da Allah ya baku alheri ni Allah ya bani mulki Allah ya bani ilimi Allah ya bani annabta kuma Allah ya bani zunzurutun dukiya fa ma atani Allah khairun mimma atakum Allah ya bani shine mafi alkhairi akan abin da Allah ya baku bal antum bi hadiyatikum ku ne, kuke farin ciki da wannan kyauta da kuka zo da ita kuke ganin kamar abin kirki ce jama'a mun fahimta kaso Allah ya kasa ya ɗauki mulki ya ba ma wani ya ɗauki dukiya ya ba wani kai kuma ya ɗauki karatu ya baka yanzu kai ba faɗuwa a cikin wannan kasa bal'antum bi kun tafrahun yace ku ne kuke alfahari da wannan kyauta da kuka zo da ita annabi suleiman ya ce irji ilaihim duk ka duba tafsiran malaman tafsiri suka ce irji ilaihim bi hadiyyatihim maza ku tattara kyautanta Ku mayar mata da karanta kun je da ina ilayhim ku mayar mata da kyautanta irji ilayhim ka koma zuwa gare ta mata ka dauki kyautanta ka mayar mata fala na'atiyannahum bi junudin la lahum biha ka gaya musu cewa zan taho da wata runduna la qibala lakum biha ai la qadata lakum bi muqawamatiha annabi sallallahu ce idan muka shigo garin sabai jama'ar ta ba za su iya tinkaran wannan runduna da zo da su ka je ka taya musu kai kan dai yanzu ai idon ka ya nuna maka shi kan aika shi a fadar ya ga su ifiritu sun yi zuru eh, ifiritu ma ka ce aljan ya ga su ifiritu ya ga kayan aiki ya ga sojoji annabi sulaiman ya ce irji ilaihim mata ka koma zuwa gare ta ka dauki kyautanta ka gaya mata kuma ka gaya mata falana'tiyannakum bi junudin la qibala lahum biha zan zo da waɗansu rundunoni mu yaƙe su idan mun iso wallahi ba za su iya taɓuka komai wajen fuskantar waɗannan abokan gaba ba wala nukhrijannakum azillatan sannan za mu fidda su a kaskance wa hum sajirun suna makaskanta kaje ka gaya musu jama'a kuna ji irji ilayhim ka koma ka je ka ce wa baki su falana'tiyan lakum bi junudin wallahi za mu zo musu da surun dunoni la qala lakum biha ba da su iya taɓuka komai wajen fiskantar rundunar mu ba idan mun zo wala na lakum minha adillatan sannan za mu fitar su daga cikin su ba cikin kasance wa hum sagirun suna mutunta ku je ku ga musu wannan jagoran tawaga sai ce to sai an jima malaman tafsiri suka ce lokacin da ya koma sarki ya je samu da kici a makaran ya ce mana ko dai mu tattara namu ya namu mu je mu kashi kalmar shahada ko kuma yana zuwa da rundunoninsa idan suka zo da waɗannan rundunar, ba za mu iya taɓuka komai ba ki shawara in ce ma za ki je ki musulunta ki zame mu a idan ba za ki je ba Allah ya taimake ki mu mun yi gaba shi ai ya ga bala kaji mulki malam mulki irin na addini wai mulki amfani ake da shi a shigo da mutane musulunci haka ne kuma haka haka ne wani a kan ƙasƙe sai musulunta zai musulunta ko bai musulunta ba zai musulunta <laughs> Allah ya kamu dace sai Allah ya ce قال يا أيها الملك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أرمم قنانا za mu sake shiga wata iska ce kuma ita ma kuma tana da tsayi ma'ana wata gaba wacce kuma ita ma tana da tsayi wadda karshe mu zo mu raba ta biyu sai mu kwana ana gobe idan mun zo sai mu dora Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya na da zai kuma isa mu karisa abin da muke so mu karisa bane sai dai in kuma in karanta mu yi na'am na'am to <laughs> eh in na ce kala sai ku ce na'am ya aiki almara ku ce na'am Thank you. malam ya saka da kai ya yi a da yi a da yi suna ko yana a kan wato da wani kaya da ake da shi a kasuwa bashi bashi ne wato kan shi kan goma sha biyu shi ne ke tambaya cewa na wannan ana ce mishi bai'u tafi dukkan malamai musulunci sun ce ya halatta wadda kawai yake ji halatta ba malam muhammad nasiruddin albani shi yana ganin kamar bai'atai ne fil bai'a ciniki biyu ne a ciniki daya cewa in kuɗi a hannu kaza in bashi kaza amma dai lajina ta fitar da wata bai uta ya halatta shine irin bashin da ake bayarwa a gwamnati ko wani abu yanzu ya kawo mashin ana sai da shi naira dubu sittin ka ce naira dubu tamanin tamanin ko dubu casa'in casa'in bashi in za a biya a hankali malaman musulunci sun ce ya halatta ya halatta ko kuma masu shayarwa fara su da wato ba sai wannan larurar ba zai iya bari su su ji azumi ba to amma eh, daga sai sharuwa ba zai wannan lokaci kuma ba su da cikon da za su ciyar su sun sha su ciyar a lokacin daga bayan su suka samu wato damar da su ciyar da wani ciyarwar da su ko ciyar da su a ai su ba sa biyan azumi ciyarwa suke da mace mai ciki wadda laruran cikinta ya hana ta yin azumi ma'ana idan ta ce za ta yi azumi za ta galabaita to ita ciyarwa ne a kanta mai shayarwa wadda idan ya ɗauki azumi ko ɗanta zai rasa nono saboda azumi ko kuma idan ya sha nono ita kuma za ta galabaita ita ma ciyarwa ne babu rama azumi kamar tsoho ne wacce ya tsufa su baya iya azumi to shi ma ciyarwa ne kaga ai ba zai warke ba ko to shi ma sai ya ciyar da ka ciyarwa ne idan ta samu abin ciyarwa sai ta ciyar makon adadin azumi da isha wannan shine kawai eh a'a ana duk da a tambaya fi sabilillahi ne kasan da Hausa ne ake wannan sabani da larabci kowa fi sabilillahi ne ko akwatin fi sabilillahi a rubuta fi sabilillahi ba a rubuta fi sabilillahi wa rasulihi to amma da Hausa ne ake tirka tirka da mutane akai duk inda za ka roka ake don Allah jama kuna ji duk inda mutum zai roka ana roka ne don Allah duk abin da mutum zai roka roka ake don Allah ka yi don Allah ka bari ba a cewa ka yi don Allah don annabi jama kun fahimta amma akan roƙi Allah ko kuma akan yi rantsuwa da son annabi ko ƙaunar annabi don son manzon Allah bautan Allah ne jama'a kun fahimta aka ce don son manzon Allah son manzon Allah ibada ce mun gane jama'a mun gane jama'a to saboda haka ana yin haka amma dai ba a cewa don annabi wannan shi ne, Allah ya samu dace na'am to a da فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك